tsoron ta mutu shi yake mutuwa kuma mai tsoron aradu shi take fadowa um, hajiya abu da allah ki ara min hankalinki da tunaninki ya komo kaina ina so in yi miki wasu gwalagwalan maganganu wanda za su sace wannan iskar kumburin da ke damun gwagwalwarki akan wani tunani wanda ba haka yake ba bari an gaya miki babu maganar dukiyar mahaifinki a gurina duk kuɗin da kika ga ina juyawa a kasuwa kuɗina ne ba na babanki ba ne bara kuma mu baki labari baya kaɗan mahaifinki ya shiga wani ƙangi na rayuwa wanda kasuwancinsa ya so ya durkushe yaya za a yi kasuwanci ya farfaɗo dole sai an nemi kuɗi kuma babu kuɗi ya same ni muka yi magana ta fahimta sai na shiga domin in taimaka wani irin taimako na bayar shine akwai abokina manga mangan nan kuma yana aiki ne da banki muka yi magana da shi sai bankin sai ya yarda cewar za a ba wa mahaifinki ba banki rancin kuɗi to amma dole sai an ba da wata kadara gidana na ɗauka takardun gidana na bayar aka ba wa babanki bashi da zumma cewar ma na saka wasu kuɗi ɗina a tare da shi yadda za mu dinga raba ribar haka aka ci gaba yana samu ina samu kuma yana biyan banki duk wata yadda aka tsara Allah mai iko sai ya ɗauki ran banki kafin ya gama biyan wannan kuɗi na banki banki bata jura asara ba dole za ta bude hanyoyin da ta san cewar za ta iya domin kuɗin ta ya dawo haka da ce to ba za a tuna muku asiri ba kuma ba za a taɓa gadon ku ba na ce me zan yi a lokacin sai na ce bara in ci gaba da biya haka cikin dukiyata na dinga biyan banki na dinga biyan banki na dinga biyan banki a yanzu maganar da ake yi na kusa gama biyan kuɗin bashi da banki yake bin ba banki kuma ki sani ina da duk wasu takardu da za su iya proving zance na gaskiya ne kuma da za su iya tabbatar miki da wa'annan maganganun da ne don haka babu kuɗin babanki a tare da ni domin ki fahimta dukiyarka Okay. sai yanzu ma na fahimta shi isa kake cewa zaka ƙara aure don ka nuna min matsina kuma don ka nuna min ban isa ba ah okay. yanzu ma kallon mata kake kenan ina ma zaune a cikin motar nan har kake tunanin kallon mata a waje inna lillahi wa inna ilaihi ɗan juya kafar mu gani ok yawa ɗan da da ita Kishin zamani Kishin zamani Oh, ta yi kyau. sai dai matsalar da jijiyar ta samu ba zai yi kafar ta koma yadda kike da ba sakamakon haka za ki ci gaba da amfani da sanda wajen tafiya har na tsawon wasu shekaru nan gaba na shiga uku yanzu kenan na zama gurguwa kenan ba haka nake nufi ba akwai yiwuwar za ki iya yin tafiya amma akwai sauran lokaci gaskiya matuƙa Hajiya Abu, don Allah ki yi haƙuri, ki daina kuka. wannan kukan da yake ba zai amfanar da ke komai ba sai dai ya kara miki wani hawan jinin kuma kada ki manta dama an ce idan bawa bai rasu ba to ba a ga mai halitta ba Allah ya baki lafiya ki hakuri hajiya ai kin ma'auna arziki don a yadda wannan hadari ya faru mafiya yawa irinsa ba a fiye tsallakewa ba a shi ke rayu in kin kula shi mijinki da yake ƙarshen shan ruwansa ya zo ai Allah ya karɓi rayuwarsa su sai da masa addu'a Allah ya ji kansa ke kuma Allah ya baki lafiya Allah ya ji ƙan alaji Rabi'u ina ganin abin da za a yi ga waɗannan magunguna za ki ci gaba da amfani da su wannan kuma da na rubuta za a nema a ci gaba da amfani da su zuwa wani lokaci likita mun gode Allah saka da ba damuwa in akwai buƙatar wani abu kuma ma yi waya insha Allah Allah ba da lafiya ni zan wuce Allah ya kiyaye shi dai mai jinki ne

mun zo ne game da long ɗin da mijinki yake biya kafin rasuwarsa so a yarjejeniyar da muka yi za a gama biyan kuɗin nan cif da cif kafin wata biyu da suka wuce to amma a rekod ɗinmu da muka duba har yanzu ba a gama biyan kuɗin nan ba um, karanto mata rekod ɗin ta ce a ka'idar yarjejeniyar in dai har kai wata biyu ƙari bisa lokacin biya kuma ba a biya ba sannan babu wata yarjejeniya daban wadda ta ba da damar yin hakan banki na da damar sayar da abin da aka bayar lamuni Rekodinmu sun nuna wannan gidan da yake ciki da shi ne za a biya abin da ya rage mun kammala dukkan wasu shirye-shirye namu na siyar da wannan gida ƙwarai kuwa za mu yi gwanjansa um, kuma a yanzu haka banki ya samu wanda ya gamsu da cinikinsa kuma ita bankin wai ba ta yafe wa bayi ne tunda na ji kun ce saura ne abun duba da yanayin da baiwa Allah nan take ciki? Hajiya tabbas mun tausaya kar ki damu Hajiya ah, da zarar mun siyar da gidan mun ɗauki kuɗaɗenmu abin da ya raguwa za mu kawo miki. Tabbas Hajiya mun tausaya miki. musamman ma da muka ji labarin rasuwar mijinki to amma ai al'amarin banki haka ya gada sai haƙuri yanzu gobe za mu zo da mai siyan gidan ya dudduba idan har ya siya ya biya za mu ɗauki takardu mu miƙa masa da zarar mun bashi ma'ana ƙarshe dai dole ki tashi ki fita ki bar masa gidansa am to ga kwafi na yarjejeniya bala balakum sai ke tuna Allah ya ba da dama ma aure sama da ɗaya inda za a yi adalci ki tuna kishin zamani Yaya jikin? Jiki alhamdulillah. Ina zaune sai na ji waya ki na ce to Allah sa da lafiya. Malam Sa'idu abin da ya sani kirawo ka. Dan Allah wani taimako za ka yi mini. Ina so ka roƙa min bawan Allah nan. Ya ɗanɗaga daga mana kafa har zuwa lokacin da za mu samu halin tashi daga gidan nan. Wai wanda aka ce ya sai gidan nan? Eh. To, Allah ya sa mai sauƙin kai ne saboda wannan abu ne mai wuya mai kuma sauƙi domin idan ɗan jari hujja ne irin wa'annan mutanen da ba su da tausayi to ya sha'ani ne da su amma in har mai sauƙin kai ne yadda Allah ya yi haka za a yi sai in sauna mai kalamai masu kyau wanda zai duba halin da yake ciki ya tausaya ya ɗanɗaga mana ƙafar. mana Sa'idu ka ga yadda dai Allah ya da mu. Tunda alaji ya a cikin gidan nan banda tashin hankali babu abin da nake fuskanta. Yanzu gashi shi ɗan gidan ba da nake takama da shi za su raba da shi. Ai, Hajiya Abu ba kuka zaki ba. Eh, shi Abu da abin da Allah ya kaddaro maka da daɗi da mara daɗi haka mutum za ka haƙura ka runguma kuma shi yasa kullum shi ɗan adam ake so dama ya rika sara yana duban bakin gatari so da yawa za ki ga mutum bai san irin arzikin da Allah ya masa ba sai in ya ji shi a cikin wata musifa kin ga yanzu irin wannan tsawon da mutane suke hawa ke kanki kin hau kanshi to ki zauna kina rusa kuka kuka ba zai miki magani ba samu a gaba kina mana complain ba fa za mu iya miki magani ba Allah nan dai wanda aka bari a baya saboda haka yanzu shi za a hakura a runguma a kuma jira a ga abin da zai wannan hali da ke gani ba wai dan baya son ki bane ba ta iya yiwa ya miki wani tanadi a gaba wanda wata wataƙila ma za ki fi jin daɗi fiye da zaman ki da alaji to amma ba sai idan kin yarda da cewar kin yi tuba tuba na haƙiƙa shine wanda ake cewa taubatan da ki yi haƙuri duk inda muka tsanci kanmu sai mun faɗi abin da Allah ya ce annabi ya ce ko da za a zuwa mana ruwan zafi Salamu alaikum. Ha? Ah, ikon Allah. Ina jin kamar su ne Assalamu alaikum. Assalamu alaikum assalam. Bismillah alaikum. Yawwa. Bakari. Yawwa. Bakari sai dai ba mu fahimci. Eh sunana Dr. Umar. To kuma ni ne wanda banki ya sayarwa da wannan gida. ikon Allah. Don haka bisa ka'ida idan na sai gida to nakan zagayo in duba shi sannan in ba da notice na akalla sati biyu. Idan aka fita ni kuma sai in kwaskware shi sai in aika shi ni kuma inda ya kamata sai in shuna wani gani in yi masa sai in sayar da shi. Yawwa don haka yanzu ma abin da na zo yi kenan. To alhamdulillah. To mun ji daɗin zuwanka wannan zuwa naka. Mun ji daɗin shi domin ka zo a kan gaba. ni da ita zaman da muka yi wallahi zancen muke alaji muna tattaunawa ni aminin shi mai gidan ne ainihin wanda ya rasu eh, ita kuma matarsa ce to eh, sai dai akwai dan wani hanzari ba gudu ba na me ba eh a ba wata matsala ba ce ita saboda larurar da take ciki ga rashin lafiya ga kuma yanayi to inda za ta je ta zauna ta karasa jinya nan ne abin tunani ni yanzu na ce zan kai ta gida iyali na kishi ne da ita sai ta ɗauka kasan ɗan ada to sai muke son kamar nan ɗin dama nake cewa in ka zo za mu nemi arziki a taimaka a batta a nan ta zauna nan da kamar wata uku kafin nan ta murmure eh wata uku wata uku eh ta murmure lokacin haba a karama kallahu ni ba dan kasuwa ne ta yaya zan ba da notice har na tsawon wata uku mu fa muna cin riba ne ta idan muka sayi gida da gaggawa muka gyara shi muka aika shi kuɗin sai mu sake juyawa amma na aje kuɗi na har tsawon wata uku babu juyawa alhaji an taɓa ni a ba zai yi ba gaskiya a ba zai yi ba to mu dai arziki muke neman arziki dakta Umar gaskiya ni nake neman wannan taimakon da Allah taimako za ka yi mini da Allah a dan daga mana ƙafa saboda yanzu in na bar gidan nan ban san idan inda zan je ba saboda ba ni da kowa kuma ka ganta nan wallahi alhaji gaba ɗaya bata ina jin da wuya in ta cika masa TV da gama yin ta kabata ka gani to kuma ga yanayi da ake ciki kace eh kwanan ta gama ta kaba wannan din ita da ai shine nake gama ai matan marigayen ce shi ainihin mai gidan da yake tare suka yi hatsari shi kuma Allah ya kaddara rayuwarsa ta mutu ikon na jahu in ji matan Allah wayar Allah ba a jima da gama ta kaba ba amma fa na tausaya a to gaskiya akwai buƙatar a tausaya mata kuma akwai buƙatar a bata gudunmawa domin akwai buƙatar a rika jin tausayin wanda suka gama ta kaba ba da dadewa ba ko ba haka ba alhaji ina ganin kawai ka mika musu takardar na auce gurin kawai ko ka da ka tama tukunna ana so a ga inda abubuwa za su kasance kuma kai kana magana takarda dan jinkirta tukunna to a gani in banda irin wannan abun shi yasa masu kuɗi wasu suke ja musu zagi mutum ya yunkura yana so ya yi abin arziki a rika dora mutum akan hanya alhaji Allah ya saka gama lafiya eh, wannan mun ji daɗin wannan tunani naka yawa to gani ne za a wuce za a canza maudu'i kaga ai a mika takardar na a wuce gurin ko ba komai ba damuwa a ah, hajja gaskiya na tausaya musamman da na duba na ga halin da ake ciki kuma ga yanda ake ko ba haka ba sai na gani ma akwai gudunmawa da zan iya bayarwa insha Allah don haka ah, ina ga abin da za a yi zan tafi zan sake tunani in ga ta ina ya kamata na bullo lamarin ba da ta gudunma ko baka ba ba ni kati in bata sai ki kira ni gobe sai ki ji yanda na yanke shawara akwai lambar waya ta a jiki alhaji kai ma ka san na dadi da gaya maka katin nan ya kare na faɗa maka ba ka ne ba na manta a to ba matsala ai bata ɓaci ba abin da za a yi ga waya ta zuba min lambobin ki anan in ya so alabashi sai mu magana da ke zuwa gobe idan na gama yanke shawarar abin da ya kamata a yi alhaji ai ba a yi haka ba ai kawai a zuba anan zubo lambar anan ai ba a yi haka ba alhaji ko ka dai ko ka dai kawo dai in samu lamba ta ya subhanallahi na gare da ita zai abun nan ko taimakon nan wa zai wani ba ita ba kai ka bata da bakin ka kace ta nema alfarma ita za ta taimaka to ko me sai ka gaba mun lambobin mutane a jiki ita da take da bukatar agaji zuba mun lambobin nan na ga miki sai in kira ki a sai in kira ki sai ga gari na yanke shawara ko baka ba kada hasala ni a to zubo su za ta yi wata uku Eh, me ɗaya ɗaya ƙarshe to ba dama ba matsala insha Allah za a duba inda za a tallafa lamarin insha Allah. A kar wakan lau ba matsala insha Allah za a duba lamarin. Mun gode Allah saka. Zan gugo miki sai ki gani sai ki adana lambar in so sai mi magana idan na gama yanke shawara. To eh ba matsala bane ai. Allah. Za a tausaya insha Allah. Allah saka. Ba insha Allah saka. Mun gode ba. A bako. Bari dan bari dan taka musu. To haji Allah kara lafiya ba. To ba damuwa. Sai mun yi magana. Haji Allah kara lafiya. Allah ya kara lafiya. Eh, Allah ya yi. Sai kin ji ni. Wannan ba Allah.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 halin so ka tsaya mana magana nake son me rike ne baiwar Allah ni ina da uzuri fita zan yi Salamu alaikum amarya ya kai ga angon naki ya fita a fasaci ki dai bari wallahi in gaya miki tun da na zo cikin gidan nan ga baki dai al'amura sun ƙirijituwa kwata-kwata Allah ya kyauta kowa ya kwana lafiya shi ya so babu shakka kowa ya kwana lafiya shi ya so mata gana ku tanadin daga kamfanin BF Suma ku yi amfani da sinadarin Feminagy Femi Kiya da sabulin Anatic su ne za su wanke fatar ku ta tasba tare da kun shafa komai ba kana yawan ko muku dukkanin dattin da ke kawo matsala yayin al'ada ko kuwa bayan haihuwa dan karin bayani garzaya ofishin BF Suma da ke lamba bakwai Khadija House ko a lambar waya tara tara ko tara shida takwas biyu bakwai ɗaya ɗaya BF Suma namu ba irin nasu bane. Assalamu alaikum.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 ya saki mantuwa kitina da fadar ilahuna maɗa balakun sai ke tuna Allah ya ba da